barka da zuwa tashin rayuwar masoya ku danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin samun sabon shirye-shiryen mu idan mun dora mun gode Mira daga ma'anar sunan kaɗai idan muka ɗauka za ka gane biya ce ga ba ta da hayaniya domin komai nata cikin nutsuwa take yinsa ga kamun kai domin kuwa san ba ta shiga al'amuran da ba nata ba idan ka san halin mira dole ne ko a cikin dubannin mata ka iya gane ta kuma ka iya ware ta duk inda za ga mira kuwa ba ta shiga al'amuran da ba nata ba mira kuwa ko dabba ba ta iya hantara bari ko dan adam ga ta da san zuwa makaranta to ko a makaranta irin sunanta ake ara a saka wa ɗalibai masu hazaka wato amira lallai ko idan ka samu amira a rayuwa ka gama da cewa kai ma dalla da wannan kyawun hala irin naki na gode da saurari ke huta lafiya mun gode da kasancewa da mu a tashar rayuwar masoya.